Ezekiyel Sura talatin da shida Annabci wa duwatsun Isra'ila Ɗan mutum, ka yi annabci wa duwatsun Isra'ila ka ce, Ya duwatsun Isra'ila, ku ji maganar Ubangiji, ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa, abokin gaba yana magana game da ku cewa, Yawwa, tsofaffin tuddai sun zama mallakarmu yanzu, saboda haka. ka yi annabci ka ce, Ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa, Domin sun lalace ku, suka kuma maishe ku kufai, mara amfani a kowane gefe, saboda ku zama mallakar sauran al'ummai da kuma abin magana da tsegumi ga mutane, saboda haka, ya duwatsun Isra'ila, ku ji magana Ubangiji Mai Iko Duka, ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana faɗawa duwatsu da tuddai, wa kwazazzabai da kwaruruka, wakufai da garuruwan da suka zama kango, waɗanda aka washe aka wulaƙanta suka zama ganimar sauran al'ummai da suke kewaye da ku, ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa, Cikin kishina mai ƙuna na yi magana gāba da sauran al'ummai da kuma gāba da Edom, gama da farin ciki da reni a zukatansu suka mai da ƙasata mallakarsu. don su washe wuraren kiwonta, saboda haka ka yi annabci game da ƙasar Isra'ila, ka kuma ce wa duwatsu da tuddai, wa kwazazzabai da kwarurruka, ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa, Ga shi na yi magana da kishina da hasalata, saboda sun sha zargi wurin al'ummai. Ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa, Na ɗaga hannuna sama, na rantse cewa al'ummai da suke kewaye da ku za su sha ba'a, amma ku, ya duwatsun Isra'ila, za ku miƙa rassanku ku ba da amfani ga mutanena Isra'ila, gama ba da daɗewa ba za su komo gida. Na damu da ku, kuma zan dube ku da tausayi, za ku nome ku kuma shuka, zan kuma ɓaɓɓanya mutane a kanku, dukan gidan Isra'ila kenan. za a zauna a birane. a kuma sāke gina rusassun wurare, zan sa mutane da dabbobi su yi yawa a kanku, za su kuma ba da ’ya'ya su kuma yi yawa, zan zaunar da mutane a kanku kamar da, zan kuma sa ku wadaita fiye da da, sa'an nan za ku san cewa ni ne Ubangiji, zan sa mutane na Isra'ila su yi tafiya a kanku, za su mallake ku, za ku kuma zama gādonsu, ba za ku ƙara sa su rasa ’ya'yansu ba. Ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa, Domin mutane suna magana game da ku cewa, Kun cinye mutane kuka kuma sa al'ummarku ta rasa ’ya'yanta, saboda haka ba za ku ƙara cinye mutane ko ku sa al'ummarku ta rasa ’ya'ya ba, in ji Ubangiji Mai Iko Duka. Ba zan ƙara bari ku ji maganar banza ta al'ummai ba, ba kuwa za ku ƙara shan ba'ar mutane ko in sa al'ummarku ta fāɗi ba. in ji Ubangiji Mai Iko Duka, an tabbatar da maidowar Isra'ila. Maganar Ubangiji ta sake zuwa mini cewa, Ɗan mutum, sa'ad da mutanen Isra'ila suke zama a ƙasarsu, sun ƙazantar da ita ta wurin halinsu da kuma ayyukansu, halinsu ya yi kamar rashin tsarkin mace a lokacin al'adarta a gabana, saboda haka na husata da su domin sun yi kisan kai a ƙasar, kuma domin sun ƙazantar da ita da gumakansu, na warwatsa su cikin al'ummai suka kuwa warwatsu cikin dukan ƙasashe; na hukunta su gwargwadon halinsu da ayyukansu, kuma ko'ina da suka tafi a cikin al'ummai sun ɓata sunana mai tsarki, gama an yi magana a kansu cewa, Waɗannan mutanen Ubangiji ne, duk da haka dole su bar ƙasarsa; na damu saboda sunana mai tsarki. wanda gidan Isra'ila ya ɓata cikin al'ummai inda suka tafi, saboda haka ka faɗa musu cewa, Ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa, Ba domin ku ba ne, ya gidan Isra'ila, da nake yin waɗannan abubuwa, amma saboda sunana ne mai tsarki, wanda kuka ɓata a cikin al'ummai inda kuka tafi, zan nuna tsarkin girman sunana, wadda aka ɓata a lokacin al'umma, sunana da kuka ɓata a cikinsu. Sa'an nan al'ummai za su san cewa ni ne Ubangiji, in ji Ubangiji Mai Iko Duka, sa'ad da na nuna kaina mai tsarki ta wurinku a idanunsu, gama zan fitar da ku daga al'ummai, zan tattara ku daga dukan ƙasashe, in komo da ku zuwa ƙasarku, zan yayyafa muku ruwa mai tsabta, zan kuma tsarkake ku daga dukan ƙazantarku, daga kuma dukan gumakanku, zan ba ku sabuwa zuciya in kuma sa sabon ruhu a cikinku; zan fid da zuciyar dutse in kuma ba ku zuciyar nama, zan kuma sa Ruhuna a cikinku in kuma motsa ku ku bi ƙa'idodina ku kuma kiyaye dokokina, za ku zauna a ƙasar da na ba wa kakanninku, za ku zama mutanena, ni kuwa zan zama Allahnku, zan cece ku daga dukan rashin tsabtarku, zan sa hatsi yayyalwa. ba zan kawo yunwa a kanku ba, zan ƙara ’ya'yan itatuwa da amfanin gona, saboda kada ku ƙara shan kunya a cikin al'ummai saboda yunwa, sa'an nan za ku tuna mugayen hanyoyinku da mugayen ayyukanku, za ku kuwa ji ƙyamar kanku saboda zunubanku da kuma ayyukanku na banƙyama. Ina so ku san cewa ba na yi wannan saboda ku, in ji Ubangiji Mai Iko Duka, ku ji kunya. ku kuma gigita saboda halinku, ya gidan Isra'ila, ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa a ranar da na tsarkake ku daga dukan zunubanku, zan sake zaunar da ku a garuruwanku, a kuma sake gina kufai, ƙasar da take kango a da za ku nome ta a maimakon zama kango a idon dukan masu ratsawa a cikinta, za su ce, Wannan ƙasar da take kango a da ta zama kamar lambu a edan. biranen da da suke kufai, kango da kuma aka lalata, yanzu suna da katanga ana kuma zama a ciki, sa'an nan al'ummai kewaye da ku da suka rage za su san cewa, Ni Ubangiji na sake gina abin da aka lalace. na kuma sāke shuka abin da yake kango, Ni Ubangiji na faɗa kuma zan aikata, ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa, Har yanzu zan ji roƙon gidan Isra'ila in kuma yi musu wannan, zan sa mutanensu su yi yawa kamar tumaki, yawansu ya yi kamar garken tumaki don hadaya a Urushalima, a ƙayyadaddun lokutan bukukuwanta, haka biranen da suke kufai za su cika da ɗumbun mutane; sa'an nan za su san cewa ni ne Ubangiji.